yanzu haka dai kimanin mata talatin ne da suka gudo daga hannun kungiyar boko haram daga dajin sambisa suka iso jihar adamawa lamarin da ke tabbatar da cewa akwai matan da suka tsira daga hannun kungiyar boko haram su dai waɗannan mata da suka tafiyan fiye da kilomita goma tuni suka iso karamar hukumar madagali da ke makwabtaka da jihar borno inda ma ake tallafa musu monza eh, da muna ga san ƙauyen guda biyu ne. ba su wahala sosai ka zan akwai har wata mata ɗaya fa da a garin guduwa ta jefar da jariri. to eh, da guduwa sosai an gallaza musu azaba bulala sosai an yi musu kaga su ba daɗin gani sam. Eh, su ma ba su san daga ina suka fito ba kawai sun zo sun ga gari ne kawai suka shiga. da yake tabbatar da wannan lamari shugaban karamar hukumar madagalin mr james abawa tadda ya ce kawai yanzu mata talatin ne da ƙananan yara da suka tsira suka iso inda ake tallafa musu. eh an kai su an kai su dukan su an kai su a asibitin gulag dukan su da duka duka dai suka fara mana da abin nan da su su talatin ne a yanzu dai yanzu dai mun ba su kayan abin shi tukuna domin sun sha wahala jeji har da suka gudu ya fi kilomita goma suka yi suka yi suka yi da kafa saboda haka gwamnati ne za ta yi ma mutane nan tayo su dai waɗannan mata sun ce sun tsira ne yayin da ma suka tsallake wani katanga da aka gina a dajin Sambisan yi wani jirka sun je sun maje mu a cikin daji fa. Ku me yake koya muku a daji? Ba abin da suke koya mana sai wani wani sallar da suke gaya mana. ba abinci ba komai da suke ba mu ranka gari. Ya aka kuka gudu? Mun gudu dai mun shiga katanga mun tsallake ta. Ku dukan ku ne da da suka tsaya a gidan kuka gudu ko kuma akwai waɗanda ba su gudu ba? Akwai wanda suka gudu sun je sun fara su a hanyar sun tamar da su kuma sa. A to sun je su ajiye mu a bisa shi ne muka hau katanga mun ke shi ne muka gudu a jeji kwanan mu biyar a jeji fa. To mun hau katanga dare shi ne muka hau katanga muka ke, shi ne muka tafi jeji mun gudu. Sun je su same mu na yarda da yar na daya kuma su yi su haɗe mu da bindiga na yarda yar na daya a jeji. A kwanaki ne da 'yan kungiyar ta Boko Haram suka kai hari a ƙauyukan Kumanza da kuma Munagu a Fayi inda suka yi awon gaba da mata da ƙananan yara wanda kawo yanzu ma ba a san adadin mata da ma yaran da ke hannun masu tada ƙere bayan ba. Kuma kawo dai lokacin hada wannan rahoton hukumomin soji ba su yi ƙarin haske ba game da waɗannan mata da yaran da suka kubuton. Ibrahim Abdullahi Zizo, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.